أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, gwani alarama ismail maiduguri allah ya saka da alkhairi ya bujiro da abubuwa wanda idan musulmi ya tsaya nazarinsu kuma ya tadabburinsu su ya aiki da su ah, zai samu alkhairi a ciki kuma zai samu ladan abin da ah, sai dai kawai dan ƙara wani abin kaɗan wanda na ga lokaci ya riga ya ja insha Allah ta'ala abinda zan ƙara kawai dan faɗaɗa wani ɓangare da ya taɓa ne ah, janibin da yake cewar annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya yabe shi a cikin alkur'ani da yake cewa wa innaka da ala khuluqin azim wannan aya jama'a wato kyawawan ɗabi'u da allah ya ya gina annabi sallallahu alaihi wasallam a kansu ya ɗora shi a kansu to fa mu a gare mu abin koyi ne tunda wata aya ta tabbatar da wannan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun sai ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhir yace abin koyi ya kasance tare da annabin ku sallallahu alaihi wasallam amma ga wanda yake fatar lahirarsa liman kana yarjullah yake fatar ga Musa da Allah ta yi kyau da kuma lahirarsa ya samu makoma mai kyau to abin koyi ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la ala khuluqin azim magabata sun kasance suna wa kansu wata wasiya idan suka haɗu manyan malamai kanatul ulama idza iltaqaw tawasaw fi ma bainahum wa idza ghabu kataba ba'dhum ila ba'd hazihil kalimat malamai idan suka hadu a tsakaninsu suka yi kansu wasici da wasu abubuwa muhimmai a zamanin da idan kuma suka rabu ma ba sa tare da juna to suka rubuta wa junan su waɗannan kalmomi cewa man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu duk wanda ya kyautata mu'amalarsa da ubangiji a ɓoye to shi kuma allah subhanahu wata'ala zai kyautata tsakaninsa da mutanen bayyane waɗanda suke rayuwa tare da shi su ka kyautata mu'amalarka tsakaninka da allah a ɓoye to shi kuma allah zai tawallin mai mu'amalarka kuma tsakaninka da mutane sai zama abin da ka yi na Allah tsakaninka da Allah sai kuma a huddo mutane a nuna musu kyawawan ɗabi'unka ga fili zan tuna karkashin wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qulu nasi husna ku rika zaben zance idan za ku yi magana da mutane ku rika gaya musu kyawawan kalamai yana daga cikin kyawawan ɗabi'u ka zaɓi maganganu masu kyau ka rika gaya mutane musamman ta fuskar eh, abdulrahman bin sa'adi ke cewa karkashin wannan aya ke cewa ko umarni da kyawawan ayyuka din da hani da muna na yana daga cikin zantuka masu kyau da ya kamata musulmi kullum ya sifantu da su kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai ce mi falyaqul khairan aw liyasmut daga wannan ana koya maka hatta laddubar yadda za ka fuskanci mutane da zancenka karka cutar da mutum da zancenka karka yadda saboda ka iya zance ko ka iya cutar da al'umma da bakinka kuffa alaika hada ko haka nan sallallahu alaihi yake ce kuffa alaika hada ka kiyaye harshenka karka cutar da mutane da harshen shi yasa Allah ya ce wa qulu lin nasi husna duk lokacin da za ka yi magana da mutum to ka zaɓi kyawawan zance wata rana imamu shafi ina ji ko ne na taɓa buga wannan kisa imamu shafi wata rana don ka san yadda magabata suke koyi da annabi sallallahu a kan kyawawan ɗabi'u imamu shafi wata rana ya fito ruwan alwala fana daga daga gemunsa kawai wani jahili sai ya kwala masa kusa imamu shafi'i shugaba ne fa na mazaba guda akwai mazhabar shafi'iyya kowa ya sani ko to alal akalla ka bashi wannan girman na cewa jagora ne a cikin mazaba guda wata rana fito ruwan alwala na tsiyaya daga gemunsa kawai wani jahili can irin kiran nan na gauyawa sai ya masa kira ya shafi iyu haka ya ce ya shafi iyu hmm. ba sheik ba malam ko ustaz ko akramakalla ko kuma ka ce ma baban wane mana in baka yarda da karatun nashi ba yana da yaya dole ko <laughs> ta baki wani profesa wata rana muna yawo da shi mun je ɗaurin aure sai ya ce usman profesa ne ba a jami'a ya ce yanzu liman ka duba fa wannan ba in bai yadda da karatun nawa ba ai ya ce mun baban wani ya san fa ina da yaya <laughs> ya san fa ina da yaya ya ce to kaga yadda mutane suke suke cutar da mutane ta fuskar me ta fuskar magana sai ce innaka shafi'u imamu shafi sai ya juyo ya ce na'am yarhamukallah ya arzu gashi an masa kiran jahiliya amma wai gowa da zai sai ce na'am yarhamukallah ya arzu ya ce allah ya maka rahama dan uwana me kake kira ne ya ce dan uwansa kuma ya ce allah maka rahama ya ce innaka rajulun fasikon faji duba zalunci a magana ya ce kai fasiki ne kai fajiri ne shugaban maza ba Allah ka ɗauki position ɗin imamu shafi ka ɗora wa kanka wani mataki za ka ɗauka a wannan lokaci mutum haka kurin ya maka kiran jahilci kuma ya ce da kai fasiki ne kai fajiri amma kun san me imamu shafi ladabi irin na ma'aiki sallallahu alaihi juyowa ya ce Allahumma in kana abduka sadiqan fi ma ramani bihi faghfirli warhamni ya ce in bawonka abin da ya faɗi game da ni gaskiya ya faɗa ya Allah ka sani ka gafarta mun ka yafe wa in kana gaira zalika sai ce bai ce wa in kana kaziban ba sai ce wa in kana gaira zalika in kuma abin da ya faɗi a kaina ba haka yake ba bai ce in ƙarya yake ba ku duba wani ladabi na magana ya ce faghfir lahu wa samihu ya rabbal alamin ya ce ka yafe masa ka yi masa afuwa ya ubangijin halittu don saboda imamu shafi'i ya san babban matsala ce ka zo ka yi min kazafi akan abin da ba haka nake ba ka cutar da da haka shi yasa ya yi maza ya nema mushi rahamar ubangiji allah ya fi masa me yake nuna maka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam alaramma ya taɓa wani janibi ɗazu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya fuskanto ka yana kallon ka da yadda yake sakin fuska a gare ka wallahi sai ka ɗauka ya fi ka sama da kowa ya faru da abdullahi bin amr bin as abdullahi bin amr bin as saboda yadda annabi yake yi masa ku duba wannan maganar saboda yadda annabi yake masa idan ya zo gaban annabi sai ga annabi yana kallon shi yana muru yadda ka san ya haɗe shi